ga watan safar shekara ta dubu ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi shine yammaci na biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka da yadda salihin babin da muke ciki babu fadlil du'i wa kusunat al-aish wal iktisari ala al-qalil min al-ma'kul wal masrub والملبوس وغيرها من حظوظ النفس hawa الشهوات حديث da muka tsaya a kansa mun tsaya ne akan hadisin "Obaidullahi bin Mihsan al-Ansari al-Khatabi wanda manzo Allah ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hazafiriha wannan shine hadisin da muka tsaya kan yau za mu tashi hadisin Abdullahi bin Amr ibn al-As wannan kuma shine darasi na 69 bala yace wa ana Abdullahi bin Amr ibn al-As radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم wani hadisi an karɓo shi daga Abdullahi bin Amr bin al-As Allah ya kare ta gare su shi da mahaifinsa Abdullah ibn Amr ibn al-As yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da miji tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce kada aflaha hakika ya rabauta man aslama duk wanda ya zama musulmi wa kana rizquhu kafafan kuma arzikinsa ya kasance ba yabo ba fallasa kafa ya ishe shi bai yawa ba bai yi kaɗan ba shi ne kafa wa qanna'ahu Allah bima atahu kuma Allah ya wadatar da shi da ɗan abin da ya bashi abin da Allah ya bashi ɗin ba mai yawa ba amma Allah ya sa masa wadar zuci bai zama mai haɗama ba bai kuma zama mai zalama ba wato dai rabauta na cikin mutum ya zama musulmi sannan bayan ya zama musulmi arzikin sai ya zanto na tsaka tsakiya ne wanda bai yi kaɗan ba idan ya tashi yin wata larura ta rayuwa bai rasa sannan kuma bai yawa ba ballanta na almubazzaranci ko ɓata lokaci a wajen hisabi wani hadisi imam muslim ya rawaito shi wa an abi muhammadin fadala bin ubayd al ansari radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا wannan hadisi bayanansa da wancan wata fuskar ma'ana an karɓo daga abu muhammad shine fadala ibn ubaidullah ansari Allah shi da gare ya ji manzo Allah na cewa tuba rabo ya tabbata liman hudiya ila islam ga dukkan mutumin da aka shiryar da shi zuwa ga musulunci ya zanto ya riƙe musulunci a matsayin shiriya cikin ababen da zai yi ko ababen da zai bari wa kana aishuhu kafafa kuma rayuwarsa ta zanto a mataki na tsakatsakiya shine kafaf wa qani'a sannan kuma ya zanto mai wadatar zuci shine qani'a daga alqana'atu ne wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير رواه الترمذي وانا حديث عن كربو shi قبل الله dan الله سكالي ya kare da الله يا yace يبيت الليالي yakan kwana darare dare bayan dare almutatabi'a masu masu bin juna tawiyan cikin sa ba komai ba kwana ɗaya ba ba biyu ba allayali domin allayali ya zama uku zuwa abin da ya sama jam'i kenan almutatabi'a kuma suna biye da juna ka samu kwana uku ko kwana hudu maza Allah duk yana kwana tawiyan cikin sa ba komai cikin yunwa wa ahaduhu la yajiduna asha'an iyalin gidansa ba su sami abin da za su yi abincin dare ba al'asha da yawa ainihin fataha abincin dare ke. wa kana aktsaru khubzihim khubza sha'ir mafi yawancin gurasa su sukan yi ta da sha'ir to sha'ir a wancan lokaci dangin abinci ne wanda yake mai karancin daraja abincin talakawa ne ya sha bamban da shinkafa ko alkama musamman dai alkama a wancan lokaci shine abinci na mai tsada ko abinci na sama ta fuskar daraja musamman kuma nau'in alkama da ake kira albur amma idan mutum ya zanto yana cin sha'iyyar kamar yanzu ne ka ce wato ainihin abincin iyalin gidan wane ne tuwon dawa kowa sai idan ka ce tuwon dawa tuwon ƙaura to lallai abinci ne na ƙarshen ƙasa ta fuskar daraja ba za a kwatanta shi ba da tuwon alkama ba za a kwatanta shi ba da tuwon shinkafa ba za a kwatanta shi ba da tuwon semo bita duk sun fi su kima kai ba za a kwatanta shi ba ko da tuwon masara ya fi su kima to kamar haka ne da an ce manzon Allah ya kasance wato abinda mutanen gidansu suke yi garin da suke yin gurasa da shi gari ne na na ash'ir wato ba na alkama ba ke. wannan hadisi ne wanda yake ingantacce Imam Tirmidhi ya rawaito shi na gaba wa an fadala ta bin Ubayd radiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana idza salla bin nas يخر رجال من من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة رواه الترمذي وقال حديث صحيح وانا حديث عن كربوس فضالة ابن عبيد الأنصاري yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idza salla bin nas idan yayi wa mutane limanci a sallar jam'i yakhirru rijalun min qamatihim fi salati waɗansu mutane sai kaga sun faɗi daga tsaye ma'ana ba wai sai da suka je ruku'i ko sujada bane suke bingirewa daga tsaye kawai za a ga mutum ya yanke ya faɗi fi salati a lokacin da ake cikin sallah min al saboda tsarnin yunwa lafazin al-khasasa yana daukar ma'anan al-ju' yunwa yana daukar ma'anan al-haja ko bukata ko talauci wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa lafazin khasasa kaga haja to anan saboda sanannen bukatuwa zuwa ga abinci da za su ci har sai mutum ya faɗi saboda yunwa wahum ashabu suffa sune da ashabu suffa wanda bayanin sai gabata cikin hadisai a darasin da ya wuce hatta ya kola Arabu. har ka ga mazauna karkara da ba su san waɗannan mutanen ba wanda sun shigo madina yau in an jima za su koma garurukan su har sai ka ji suna cewa ai majalin waɗannan kuma mahaukata ne in ba haka ba ya za a mutum yana cikin sallah zai dingire ya faɗi kamar mai farfadiya farfadiya ce da su ko hauka ne wato ba su san ba cewa tsananin yunwa ne ko bukata fa idza salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah ya da musu tabbata gare shi ya kammala sallah in sarafa ilaihim sai ya waiwaya ya kalle su fa qala sai kaji ya ce law ta'lamuna ma lakum inda Allah ta'ala da a ce kun san irin abin da kuke da shi na sakamako a wajen Allah ta'ala la ahabbtum an tazdadu faqatan wa haja to da kun so ku ƙara ma talauci akan talaucin da ku ƙara zama cikin bukata sama da bukatar da kuke da ita a yanzu wato da kun san irin tattalin da Allah ya muku da kun gwammace gara ku zauna haka ko talaucin da kuke ciki ya gina haka ko bukatar da kuke ciki tafiyar da kuke ciki amma wannan talauci ne wanda ya hada da da imani in talauci in babu imani ka gaba magana kar mutum ba dukkan talaka bane wai zai samu wannan fallar sai mutum ya kasance yana da karfin imani bai wa Allah mummunan zato ba bai dauka a zuci cewa Allah ya tsare shi ba da yi shi sannan baya hasara ga waɗanda Allah ya fifita a kansu ta fuskar wadata sannan kuma shi a karan kansa mai tawazu ne mai kaskantar da kai ya miƙa lamari zuwa ga Allah amma idan mutum ga talauci kuma ga shi ya cewa Allah ga talauci sannan ga hasada yayin da ya ga wani ya fi shi abin hawa ko tufafi ko wani abu yana masa kyashi yana kullace da shi a zuci ai kaga wannan eh, zulumatun babu hafa ba yanzu mutum bayan duhu ko ga talauci ga girman kai kaga wannan ai shi ma ya shiga cikin musibar ke da haka talakan da yake da wannan falla shi ne talaka mai imani talaka mai godiya ga Allah mai kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala talakan da baya da kyashi ko mugun nufi a zuci dangane da yan uwansa musulmi da Allah ya fifita a kansa da wani abin duniya to wannan shine talakan da zai samu wannan falla. ina ba ta fahimta wannan hadisi imamu turmizi ya rawaito shi yace hadisi na sahihi al-khasafa al-faqat wal ju'u shadid ma ce malai ce lafazin al-khasafa abinda ake nufi da shi bukata da tsarnin yunwa wa an abi karima al-miqdam ibn ma'adi karim المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وأنا hadisi an أبو كريمة شيني المقدام ibnu ma'adi karib yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa ma mala adamiyun wi'an sharran min batnin tunda dan adam yake bai taba cika wani mazubi ba mafi sharrin mazubi sama da ka wato ciki wani abu ne wanda yake mazubi to sharrin cikin shi da ka cika shi an gane ko duk wani abu mazubi da za a cika to a bayan cika ciki ke ta fuskar sharri kamar da manzo Allah bai da sai manzo Allah ke bi hasbi ibn adama ukulatu ko akalatu dan ce ukulatu ne kiyon sulmahu wato ya dan adam lomomi ababen kidayawa yukinna sulmahu da za su tsayar masa da tsantsansa wato da za su kori yunwa ko da ba ba ya ishi dan adam ya ta abinci gwargwadon abincin da zai ji zai daina jin yunwa ko da bai koshi ba to wannan ya isa dan adam an gane ku bayan kana la mahala idan ba makawa yana son da sai yayi dora akan abin da muka faɗa yanzu to yaya zai yi fa sulusu li ta'ami sai ya raba cikin nashi kashi uku kashi ɗaya cikin uku abinci wa sulusu li sharabihi ɗaya bisa uku abin sha wasu sulusun li nafasihi ɗaya bisa uku kuma ya bar wa numfashi idan ya rinka yin numfashi a natsi ba tare da yawa halar wannan shine yadda dan adam ya kamata ya auna cikin sa wajen cin abinci ya kasa cikin sa kashi uku kashi ɗaya abinci kashi ɗaya abin sha kashi ɗaya ya bar wa kansa yadda zai numfashi a wuce ina fata mu fahimta wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan malaki ukalatun ay lukamun wato wani adadi na lomomi lukam jam'i na al-luqma al-luqma shine da muke cewa loma da Hausa wanda asalin kalmar larabci ce su laraba sukan ce al-luqma kaga al-loma kenan loma ce amma sai muka shafe kafin duk dama yawanci akwai kalmomi dama a cikin hausa wanda ke asalin su larabci ne amma ko a canja wani harafi da wani harafi ko a cire wani harafi ta yadda za ka jan an haɗe kalma kamar tagiya asalin tagiya larabci ne a tagiya yadda ke larabci ta ne sai muka mai da shi ta an gane ku taga ma duk larabci ne wato to ne muka mai da shi ta kamar da wannan alluquma ya asalinsa ma'ana loma ce haka ba hushe mai da kalba wato dai suka ciki da yawa wannan sharri ne wannan ko ta fuskar kiwon lafiya likitoci sun yadda da wannan da haka ya zanto yana daga cikin ladabin cin abincin annabi baya cin abinci sai ya je yunwa kuma in ya ci kuma baya bari ya koshi gaba daya zai ci abinci daidai yadda ya kori yunwa sai ya bari ko ba zai bukaci abinci ba zai ci abinci ba sai ya ji bukatar abincin ta kama lalle yunwa ta kama shi to amma kaga akwai masu wadatar da a yi ne sai mutum ya ci abinci sau hudu wani sau biyar saboda dan wanda zai tafi bayan ya daga sallah asuba da wani dan yankan nama guda biyu ko uku daban wannan ba karin kumallo bane haka dai ya ga cikin sa ya kwanta barci ko da wata yar madara da ya ko ta ya kwanta barci sannan ya shi daga bacci karfe tara ko abin nan sannan ya karin kuma loke da da sabilillah sannan daga ba hawa ya tashi da azar kuma ya ta abincin rana sannan bayan la'asar kuma a yi masa ko wani kunu ko wani abu da na marmari haka ko wani dabino da ya so daga maka ko madina ko ya tura a so da wani abu da ɗanci sannan kuma ya ci abincin ne sannan kuma in ya yi dogon hira kuma dai dan ƙara cin wani ma'ana har sau kenan sai mutum ya yi ni gaba ɗaya bayan da aikin sai ci ko sai shan abinci to wannan yakan haifarwa da ɗan adam cutuka da yawa kamar yadda wani mai hikima ke cewa ababai guda uku su ne tarko da ɗan adam da yake tsinawa kansa ba tare da ya fahimta ba to ɗayan da ba ta wurin haramun ne kwata kwata haramun ne dama a shari'ance ne kayan maye yana faɗin illar su dangane da lafiyar ɗan adam da kwakwalwarsa kamar giya da sauran dukkan wani abin maye abu na biyu yawan cin abinci abu na uku yawan jima'i to waɗannan suna haifarwa da dangane da cuta dan yawanci duk abin duk cuta da ke shiga jikin ɗan adam ko daga abinci ne ko daga ruwan sha ko daga iska ɗan adam ke shaka shi sa tsaftar abinci da tsaftar ruwan sha da tsaftar muhalli da dan adam ke zaune ya zanto rukuni na dan adam ya zauna lafiya sannan babbar rigakafin da ya fi kowanne magani kenan amma idan mutum baya kula da abin da zai ci wato wajen sa ko kyawunsa baya kula da ruwan da zai sha sa ko kyawunsa baya kula da inda yake zaune ya zauna ya sa benci a gindin kwatami yana gaba yana ta saka ana ta hira da shi wannan dan ya rashin lafiya bai zama abin mamaki bai zauna lafiya shi ne abin mamaki ba da ya rashin lafiya wannan ba wani abin mamaki ba to sannan abinci kuma komai kyansa inda mutum zai rika cika ciki sama da kima to shi ma ba zai zauna lafiya talatin kunna min sharakil hamami وداعية الصحيح إلى السقام دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام ina ba bai guda uku kenan suke jawo dan adam illa a karin yawan jima'i illa ba wai mutum ya dauki cuta ba ba wai magana daukar cuta wace ba na taba tambayar wani likita da ka ansar mutumin Egypt lokacin muna jami'a muna karatu akan wannan babu makasa muna ta hira shi yana mun tambayoyi cikin da duk na masa tambayoyi na kiwon lafiya ce me zaman lafiyar dan adam dangane da kusantar iyali menene abin da ya dace da kiwon lafiya a ilmance yace a sati so uku idan Allah ya kaddara ma za ka yi shekaru 70 ko 80 sai ka shekaru 80 ko 70 da karfin ka na kusantar ya musu amma duk wanda ya zake da yawa ya kai so bai dai kai baka ya kai kowane dare wani ma kowane dare so ko so hudu ko so biyar don Allah ya kaddara maka yawan sun kwana ka kai shekaru sittin a duniya sai ka ka ta farko sai ka lalace saboda ka san ka duk ka tun shi a cikin yarintar ka yanzu idan ka kai dan shekara 50 ba za ka iya komai ba kuma yi sai mun dogon bayani ba zai iya rikewa ba tun da tafasar kiwon lafiya ne yana magana da yare masu kyau na ko ba karatu na bane amma dai na fahimci safa ina ba ta fahimta na kuma yi kokarin alakar ta da wani abu da karanta na addini Allah ta mu gane وعن ابي امامه اياس بن ثعلبه الانصاري الحارثي رضي الله عنه قال ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل رواه أبو داود البذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين هي رفافة الهيئة وترك فاخر اللباس وأما التقفل فبالقاف والحاء قال أهل اللغة المتكحل هو الرجل اليابس هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترقب وانا حديث عن كربو جاء أبو أمامة كنا إياس ابن الزعلبة الأنصاري الحارثي يتذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا wata rana sahabban annabi sun ambaci duniya sun tattauna akan duniya a wajen annabi kowa na faɗin albarkacin bakinsa da irin fahimtar da yawa duniya ko da irin abin da ta kunsa ko kayan adon da ke cikinta ko abin da yake sha'awar ya samu فقال رسول الله صلى الله عليه sai manzo Allah ce ala tasma'u ala tasma'u ba za ku saurare ni muku ji abin da nake cewa ba za ku tsaya ku saurare ni muku ji abin da zan faɗa muku yanzu innal bazazata min al iman innal bazazata lalle shiga wanda take ta kalla a raina min imani wannan na cikin imani innal bazazata lalle shiga da dan adam zai irin wanda za a kalle shi a raina shi min imani wannan na cikin imani lafazan albazaza bazaza ya'ani at-takafful mala yace at-takafful shine albazaza, bazaza rawahu abu dawud amma gashi ya kara fassara shi anan mun yace al-bazaza idan ka dauki lafazin al-bazazatu a larabce bil ba'il muwahhada da ba mai digo daya a ƙasa ba sannan wazzalain al ne da zalin guda biyu albazazatu wa hiya rasasatul hay'a ita ce shiga mara kyawu ko shiga mai karancin daraja mutum ya sanya tufafi mai karancin daraja takalmi mai karancin daraja tufafi dai wanda yake na ƙarshen ƙasa shine bazaza to maza Allah ce yin shiga ta ƙasa yana daga cikin imani ma'ana saboda me saboda yana sa mutum ya yi tawazu'anci don yawanci shiga na da tasiri wajen hatta nau'in tafiyar da mutum yake ibn taymiya ce duk mai sa kaya irin na soja to sai kaga a tafiyar shi akwai saka kasa da karfi don wani jujjuya hannu haka yanayin kayan da kasa suna tasiri a cikin duk wanda zai shiga ta sarakuna ya yi rauni ya mai to sai kaga yana takama yana wani jan hannu haka yana numfashi ɗaiɗai yana jujjuya kai haka duk wanda zai shiga ta masu arziki sai ka ga yana yanga duk wanda zai shiga irin ta waɗansu mutane in mutum ya shiga irin ta malamai sai ka ga yana wani halayya irin na kamar ga nufi mun fasawa <laughs> eh kuma haka ba ka dan sa wani rauni da irin malaman da suke sa ka dan rike kandilin ka irin dogon sandan nan kuma ka sa waɗansu su doka baya sai ka ji kamar suna cewa ga nufi tambaye ni saboda inda yin kaya suna da tasiri wajen abin da dan wato tufafi da muke ganin su a rene suna da tasiri dangane da halayyar mutum an gane ko shi sa sai manzon Allah ya nuna sanya tufafi mai karancin daraja saboda mai saboda zai gadarwa da mutum mai tawazu amma idan mutum zai sa tufafi mai tsada to kuma zai gadar masa yanga da alfahari illa man rahima rabbuka sai fa wadanda Allah kawai ji kansu malai ce wa hiya rasasatul hay'ati wa tarku fakhiril liba abinda ke kira albazaza shine rasasatul haya shiga ta a gani a raina wato karamar shiga ko shiga wanda ta mai karancin daraja wata ku fakarin libas da barin tufafi na alfahari wa amma takahhulu amma lafazin at-takahhul da shi mai marwaitin hadisi ya fassara da shi yace ya at-takahhul fa bil qaf wal ha ana karanta shi da qaf wato kan mai ruwa kenan da ha wato ha karami ana karanta ta ka at-taqafful wato qala ahlul lugha masana ta fuskan harshen larabci suka ce al-mutaqahhilu idan an ce al-mutaqahhilu cikin mutane huwa ar-rajulu al-yabisul jildi shine mutumin da yake da busasshiyar fata min al aishi saboda kaushin rayuwa abin nufi kila sai ya wata ɗaya ko sati ɗaya zai yi wanka amma baya samun man da zai shafa a jikinsa to kaga duk wanda baya shafa mai a jikinsa musamman kuma in aka ci karo da lokacin sanyi ne me ke faruwa za ga fata ta gaba ɗaya a bushe sannan da kausu kausu da nufa saka sama idan mutum bai ya hankali ba to wannan shine a taqawul a fassara ɗaya daga cikin marwaita amma a cikin nan gaskiya ba wai barin jiki da faso bane ba ko kaushi shi manzo Allah ke nufi a'a ga wanda take ba mai tsada ba ka san mutanen mu sai wani wani zai bar faso kuma ko ya bar kaushi a dauka cewa duk wannan kuma yana cikin addini ko abin da za a samu idan halin inda kake zaune da halin tattalin arzikin ka yasa har kai kaushi to ba sako kai ba ko kai kai ba so wannan ba sako kai ba amma kuma duk lokacin mutum kai zai samu ya kankare in ma bai samu man zai shafa ba dan kare ba so ai zai samu giris na mota irin yadda ake yi da muna yara mu giris din mota muke zuwa muna kuta mu shafa ka ba dan karbi ba so ina jin wanda ya rinta ka safa sai ya san giris dan ya ke shafa wannan zai ta tasha a rahala ta ga samu da lako za ka shafa kawai duk dai talaucin mutum ne ba zai sauka abin da zai sha ba a kan wato dai huwa rajul ya bisu sul jidd kusuratul kusurat aish wa tarki taraffus tarku taraffus wato barin morewa rai barin morewa a cikin rayuwa a taraffus shine shakatawa morewa bolewa a cikin rayuwa manzo Allah da ta albazaratu ne na iman kar ku manta kuma cikin kowane irin abu idan mutum ya yi shi da kyakkyawan niyya ta iya wa kusa tufafi mai karancin daraja amma kuma kana yin hakan ne don nuna zuhudu jama'a su gane wannan zuhudu ke yi to kaga wannan kuma baka da lada a wajen Allah amma ta iya wa kana yi hakan kana yi don ka eh, hora zuciyarka kar ta ke game da san duniya wannan shine manufar ka ba ruwanka da mutane su ce kana da zuhudu kansu ce wannan bai dame ka ba to wannan shine albazaza irin wanda mutum za a ce tana cikin imani amma duk wanda ya dan a ce ai wani mai zuhudu ne ai wani mai gudun duniya ne akwai wanda suke irin wannan a gaban mutane mutum ya nuna zuhudu amma a koyi kuma baya da zuhudu a gaban mutane mutum ya rika takawa da kuka da an yi wani abu ya ji wani abu ya tsaki amma shi kadai kuma a wuri ba zai haka kuma dan Khattab ya ga wani na kuka a masallaci ana karanta Qur'ani yace ko kai shiru ko maka dukan ya za ka ko ka ka je gida kai kukan ka ba wanda ya sani amma kada wasu lati kana mana kuka da wannan kai mai takawa ne وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة فقيل كيف كنتم تصنعون بها قال نمسها كما يمس الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يوم يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال بالقلال الدهن ونقطع منه الفدر الفدر كالثور أو كقدر الثور ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلائه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لهمه وشائقة فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله رواه مسلم wannan hadisi an karɓo shi daga Jabir daga Abu Abdullahi shine Jabir dan Abdullahi Allah shi kare da gare su shi da mahaifinsa qala Jabir yace ba asana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah kira da aminci tabbata gare shi ya aike mu Manzan Allah kira da aminci tabbata gare shi ya aike mu ko ya tura mu shine ba asana wa amara alaina aba ubaida ya shugabantar da aba ubaida akan mu ya zama shine amir din mu amara alaina aba ubaida يعني جعل أبا عبيدة جعل أبا عبيدة أميرا علينا أمره بمعنى جعله أميرا sai ya sanya abu ubaida ya zanto shine amir din ma cikin tafiya Wannan ke nuna dukkan tafiya idan mutane za su yi ya kamata a samu me a samu amir a samu shugaba daga nan za ku tafi Kaduna a samu shugaba in dai kun kai ko ku a sama lalle a samu shugaba sai ko ku bi ne ya kamata a samu shugaba abin da ya sa manzo Allah ce idan mutane sun kai uku su samu shugaba saboda an fi son tafiya idan za a yi ta ya zanto mutane sun kai uku zuwa abin da ya samu da manzo Allah ya ce arrakibu shaytanu warrakibani shaytanani wasalatatu rakbun yace mahayi shi kadai ko matafiyi shi kadai sai shaytan kenan matafiya guda biyu manzo Allah ce shaytanu biyu kenan yanzu sun kai uku sun zama ayari to haka ake san ayari da malamai suka ɗauki wannan hadisi ala zahiri cewa duk inda kake tafiya kake ɗaya shaidan ke in kun bi ne dano bi ke ko da kai sai matar ka sai dano bi ke in kun kai ku uku to to kun kai ayar kun fita da ɗanye shiga sama da malamai suka ce a'a mukan kalli ma'ana ne ta hadisi ba zahirin lafazi ba ma'ana karkashin sa tafiyar da da ake yi tafiya ce ta raƙumi da doki mutum zai tafiya daga makka zuwa madina to lalle ya kamata mutane su kai uku zuwa sama saboda tafiya ta cikin sahara tafiyar kasa kuma tafiya mai tsawo mutum daya akwai hadari rashin lafiya bacewar dabbarsa idiya kai kansa zuwa ga mai halaka ko mutuwa haka mutum biyu ma su ma duk da tsoron bai kai na mutum ɗaya ba amma su ma dai har yanzu ana cikin matsala amma in mutane sun kai uku an fi tsammanin a samu isuwa lafiya suka ce a halin yanzu abin tafiya ya canja ba irin na da ba dan an ce arrakib a cikin lafazin hadisi lalle na nufin mahayin doki ko mahayin alfadari ko mahayin rakumi shine arraki amma yanzu mahayin mota kaga ai ya sha man da wancan dan haka sai suka ce a yanzu din haka a yanzu da ake tafiya da mota in kai tafiya kai daya ba kai laifi ba in kun yi tafiya ko biyu ku kai laifi ba amma da za ku kai uku dan ku yi aiki da wancan hadisin ya fi amma wancan na da wancan na biyi a ƙasa shi kadai ko a kan dabba shi kadai duk wanda ta biya shi kadai kenan ko wani bangare na laifi ko ya wanda suke tafiya su biyu haka amma in sun kai uku babu laifi ina fata mun fahimci wannan a takaice dai akwai bukatar a samu shugaba a cikin mai a cikin tafiya to manzo Allah ya fara magana da cewa in kun kasance ko uku za ku tafiya ku sa shugaba baya nufin cewa idan kun biye ne ba sai kun sa shugaba ba amma saboda wancan hadisin na karanto mana cewa a ka'idar tafiya su a da sai an kai nawa sai an kai uku da haka sai sa abu bai da zanto shi ne shugaban na talaka iran da kure mun tafi don mu je mu tari wani ayarin matafiya na kuraitawa al'ayyar shi ne gungun matafiya da suke kan rakuma wa zawwada na jiraban min tamr sai ba mu guzuri na buhu ɗaya na biyu za ka gane cewa yaya dabino zai da hudu da dabino sai an faɗa da da nan mutum ɗari uku ne ba ko na makamanta haka aka ba su dubu ɗaya da dabino wadata ce ta sa aka haifa ko talauci gwamnati guda da tsoron mutum ɗari uku da wadata kuma zan a ba su dubu ɗaya da dabino fakana abu wada yawa wa ah, na jiraban min tamrin sai ba mu guzurin dabino buhu daya lam yajid lana ghayrahu bai samu mana ƙari ba in banda wannan din abin da ke taskar gwamnatin kenan abin da ke fito a cikin kenan za Allah dauka ba su ce fa kana abu ubayda ta yutina tamratan tamra shi kuma shugaban mu amir din mu sai yake ba mu dabino kwaya dai dai kaji ba kullu aka waye gari sai ba kwaya dai dai a ba kwaya dai dabino a sai gobe kuma Allah ya yi sahabbai da karfi imani suke ba in waɗansu ne za su yi waye ko mutum ya gudo gida ma aljanna suke nema sun suka tsaya faqila da aka ce da abu da aka ce da jabir kaifa kuntum tasna'una biha ya kuke da kwayar dabino daya a yini ya kuke ci kuke ko sa kuke aro ko me kuke yi a abun mamaki ne ya kamata kun tambaye jabir ya kuke da dabino daya kala sai jabir ce na masuha kama ya masu sabiyu muna tsotsarta ne kamar yadda jariri ke tsotsar maman mahaifiyarsa wato mu sa dabino a bakin mu motsa shi mu motsa shi mu jika ya mu yi duka wani abu na cikin dabinan sai mu haɗiye ruwan kawai sai mu fito da shi sun ma nashrabu alaiha min zama daga bahar sai mu zo mu sha ruwa fa takfina mu na ilan layl dabinan dai sai ishe mu har zuwa dare ma'ana da rana za mu sa a baki mu motsa mu motsa mu motsa mu sha ruwa da rana haka da dare sai mu cinye sai mu sha ruwa sai gobe kuma baka bino dai kuma haka zai fa takfina mu na ilan layl sai ga dabinan ɗaya ya ishe mu har zuwa dare yanzu kan ko dabino goma ne zai ishe ka ko zai ishe ni ta gida to wannan ɗaya daga cikin hujjojin da a iya kafa hujja da shi dangane da karama su auliya don wannan karama ce ubangiji ta Allah ya wasa ba in ba haka ba ya za a dabino ɗaya ya rike mutum amma sai ubangiji ta Allah ya sa idan suka jika dabinon da bakin su suka sha ruwa sai su ji kamar sun ci abinci dabino ɗaya ya ishe mutum cikin yinin gaba daya wa kunna nadribu bi isiyin al-khabata mun kasance muna dukan ganyen itace da sandunan mu al-isiyu jam'i na al-asa an gane ko thumma nabulluhu bil ma kannan mu jika wannan ganyayen na itace da ruwa fa na'kuluhu sai mu ci a haka ko dafawa babu idan yin wata tsanani qala yace wan talaqna ala sahil al-bahri sai tafiya ta kama mu muka bi ta gabar teku sahilul bahar gabar teku wato dai wannan teku na Red Sea na Bahar Maliya kenan dan shine yake kusa da su farufi alana ala sahilul bahri ka hay'atul kasib ad-dakhab sai muka ga kawai an jeho mana wani abu a gabar teku ka hay'atul kasib ad-dakhab abin kamar taran yashi mai yawa al-kasib shine yashi ko lailayi kun gane ko يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا الكثيب شيء ياشي kawai sai maga an turo mana wani abu a gabar teku ka hay'atil kasibi kama da rairayi a zakhmi a ture a tarauri guda fa nahu sai muka je wajen fa idza hiya dabbatun sai maga al'ambar sunanta kenan a larabci al'ambar ko ya sunanta a hausa oho kala abu ubaida sai abu ubaida ce maitatun ai matacciya ce mushe ce sun makala sannan sai ya ce bal nahnu rusulu rasulillah ai mu manzannin manzan Allah ne jakadu ne yan aiken manzan Allah ne wa fi sabilillah kuma a tafarkin jihadi muke yanzu ba wa qad turirtum ko mun samu kanmu cikin larura Allah ta kuma bari tsoron ga da bazin wala adin wala ma alai in ma mujan ne shi kenan fakulu ku ci kayan kaga ya mutu bata wake wanda amir din ya ne ya san ilimin addini eh, dan yana zuwa yace mushe ce ko wace eh mushe ce tunda mushe ce me za a yi ta tafi a bar dabbar amma sai saki ce a mu fa jakadun manzon Allah ne kuma yaki muka ko da tafiya ta mu ta kama ce muka fita yin wata kama mu ya halaka mu ta aure balle sana kuma tafiya ta haɗi balle sana muna yan a yake manzon Allah ku ci kayan ku kuna cikin larura ai kuma tsurra fi makama su kuna zairin tijara fil ismin wa inna Allah ghafurur rahim fa aqamna alaihi tara. sai muka tsaya akan wannan dabbar wato wata guda muna yankan naman ta muna ci ka san lalle kasuwa ce wa nahnu 300 mu mutum 300 ne kaji fa mutum 300 amma wannan dabbar suka yi wata guda tur ita ce abincin abincinsu wannan irin dabba ce Hmm? ila irin katon kifin nan ne ko da su daga cikin ruwan da ba a dodon ruwa dodon ruwa ta kai girman da mutum ɗari uku za su yi wata guda suna ci duk girman ta dai kan dodon ruwa ai ba ta fin giya wannan sai dai wannan katon kifin nan irin wanda yake karya wa yake da suna jirgin ruwa sai dai irinsa duk dukkan alamu shi ne al'ambar din nan kila ta mutum ya zo fasara a samu kila ya samu shi idan akwai wani kamus na larabci da turanci yana da kyau na munir ba alabaki a sa al-mawrid nan bangaren turanci nan bangaren larabci nan gurin turanci zuwa larabci turanci zuwa larabci daga nan gefen hagu daga gefen dama larabci zuwa turanci yakan taimaka ɗalibin ilimi ko mai bincike duk wani da saka wannan yana taimaka masa yana da matukar kyau sosai da sosai kebe wanda yake da shi in ban manta ba ko wanda yake da shi cikin ku ya bincika mana kafin sati mai zuwa ko in ban manta ba insha Allah zan zan bincika shi wannan dai ka ya kamata ɗalibin ilimi yana da shi musamman wani mutumin labanan ne yana da gobe sosai فقال أبو عبيدة ميت ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا fa kamna alaihi ta muka tsauna tsawon wata daya wa nahnu salatu mi'a mu mutum 300 ne duk muna cin wannan nama hatta saminna har sai da muka yi kiba kaji fa inda wani abinci ne suka samu wanda ba ba saba wala qad ra'aytuna naqtarifu min waqab ainihi jabir yace wallahi ina hango mu kamar ga nan ina hango mu yanzu abin da ya faru a da kamar gashi ina hango mu naqtarifu min waqab ainihi muna kamfata daga ramin idanunsa bilkilali da tukwane a duhuna ne wato kitse narkakke muna kamfatowa a ramin idansa kaga babban abu inda ramin ido ya kai har a sa a kamfato abu al-qilal jam'i na kulla al wato um, ita ce da hausa yake ta kula wa ya san kula yau abin nan huta ta me ta kasa da ake yau buta ta kasa to kun san mataki mataki ce akwai babba akwai karama akwai sakatacciya to su kilal din su irin na da babba ce babba ce sai ya ce to za mu sa kula wato babbar buta irin ta kasa din nan mu kamfato wato narkakken kaki da ko kitse a cikin ramin idan waqabi ainihi ramin idan shine alwaqabu an gane ko alqilal jam'i na alqulla alqulla da shine ce muku kula kawai da hausa kula amma sai dai su kasu ba irin yankan rawa muke irin damu daga kasar hausa irin kan wannan su kasu ta suke ka iya cewa randa ka iya cewa masaki ka iya cewa kasko muna sa kasko muna kwalho mai kaki ne a cikin ramin gidan wannan ba karamin halitta ba wa naqata'u minhu al-fidara kasauri mukan yanka wato kamar bangare bangare na namansa idan muka faro wani bangaren a matsayin bangare daya sai daga wannan abin da muka yi ko kamar sa guda bijimin sa gunduwar nama guda ɗaya sai daga mai kamar kamar bijimin sa alfidara wato gunduwa gunduwa ta nama ce sai mu yanka ta kasauri wato kai ka ce bijimin sa ne au ka kadarin sauri ko kamar gwargwadon bijimin sa ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة Abu رجلا ya عبيدة mutum, أشوف تنقوم شاء في fa aqa'adahum fi waqdi ainihi ya zauna da su a cikin kwalmi idan wannan halitta mutum goma a uku suka zauna wa akhadha dhila'an min adla'ihi sai ya dauki kashi ɗaya daga cikin kashin hakalkalin wannan dabba fa ha sai ya miƙar da shi thumma rahala a'zama ba'irin ma'ana ka san kashin hakalkali ba kan tare yake ba Bai ya daga wannan kashin hakalkalin sai ya miƙar da shi kafa sai akan kasa sai aka sa wani mutum wanda ya haura ko wanda ya fi kowanne ya girma ya zo ya wuce ta karkashin sa ba tare da ya tabo shi shine wa aka zila an sai ya dauki kashin gari daya shi daga kasusun garin sa ba kama ha ya kafa shi akan kasa sun mara hala a zama bai irin ma'ana sannan mafi girman raƙuman da ya fi kowanne tsawo da yake tare da mu a cikin matafiya sai ya bi famarra min ya yauce ta karkashin kashin wannan gari din ba tare da ya ture kashin ba Allah wannan halittar babbaci, halittar Allah na da yawa Wata zawon min lahami yace sai muka bayan duk mun gama kuma sai muka yi guzurin naman muka tafi da shi gida min lahami sai muka guzurin naman sa wa sha'ika fale fale fale fale shine wa sha'ik an gane ko da na wasiqa wasiqa shine naman da yadda suke a da idan suna son su ajiye nama ya daɗe. sai su yanka shi fale fale yadda muke yin kilishi sai a sanya shi akan falalan dutse ko kamfa ta dutse da ya bushe shi lokacin da ake son a yi amfani da shi sai a yanka sai a sashi a cikin ruwa a cikin sai kuma a yi miya da shi ko da abin da ake so a yi da shi hanyar ajiye nama ce suna ba su da duk riza a wancan lokacin da za ma babu da ita in ma suna da kai kaga cikin sahara ne a wancan lokacin ila injin ba za a takaice da dabarar da suke ta ajiye nama ke. falamma qadimna almadinata ataina rasulullahi sallallahu alaihi yayin da muka zo madina sai muka zo wajen manzon Allah fa zakarna zalika lahu to muka ba shi labarin wannan abin da ya faru gare mu fa sai manzon Allah ce huwa rizqun akhrajahu Allah lakum wai wannan arziki ne Allah ya turo muku shi akhrajahu ya fito muku shi daga cikin teku kenan fa hal ma'akum min akwai ragowar naman ko taho shi mu fa arsalna ila rasulillahi minhu sai muka aika wa manzon Allah wani bangare na namun da muka tawo da shi fa akalahu sai manzon Allah ya ci nan yau idan an samu wannan katin kifin sai ai ta ci da Allah ya ci sahabbai sun ci to nan abin tambaya menene alakar wannan hadisi da babin alakar hadisin da babin manzon Allah ya tura su ya ba su dabino buhunawa. buhu ɗaya so mutum nawa ɗari uku shi kuma amir ɗin sai rinka raba musu kowa a yi ɗaya da biyu ɗaya wannan ya da lallai sun rayu a cikin wani kuncin rayuwa a lokacin da ya wuce shi ne alaƙar hadisin da babu aljirab me ake kira da aljirabu a larabci wi'a'un min jildin ma'ruf mazubi ne da ake yin shi da fata kuma sananne ne imamun nawawi sananne ko a wajen ku ba amma mu a nan wurin kila ba sananne bane kila ne sai dan fasara shi da tayi kina jira tayi dan shine mazubi da ake yi da mai da fata kuma a dora kan bayan dabba ko jaki ko na ba kawai sa ina shi ne mafi kyawun fasara mu fasara zirab da cewa mai Ya ce wa huwa bi kasr al jim wa fatiha ka iya cewa jarab ka iya cewa zirab wal kasru afsah amma kai kasra shi ya fa fasaha a larabci kace zirab qawluhu namassuha bil mim bi fathil mim idan an ce namassuha zaka wa mimun fataha wato haka ake karantawa wal khabatu idan an ce al khabatu al waqabu bi fathi al wawi wa iskan al qaf ba'daha ya'un muwahhada huwa nuqratul aini kwarmin ido ko ramin ido shine al waqabu wal Abin da ke rufi da al qilalu al jiraru randuna domin al jarra wato randa ke da guda da al jirar randuna wannan fasara ce ta kusanto da ma'ana amma ba ta bayanin hakikanin ma'ana ba in ba haka ba aljarra daban da alqulla kamar dai da muku bayani a baya wal fidaru bi kasr al fa'i wa fatih dal al qita'u yanka yanka na abu ko gunduwa gunduwa na abu shine al fidaru dai da al qita'u rahal al ba'ira wato ya kora raƙumi ya wuce bi tasfif al ha ai da'alahu da'ala alaihi rahal wato ya dora sirdi a kansa idan ka dora sirdi a kansa kuma to za a kora shi zai wal washa'iq bi shin wal qaf lafazin al washa'iq ga shinun ga kuma kafin allahmu alladhi tuti'a li yuqaddada min shine nama da aka yanka dan daga baya a zo a busar da shi wallahu a'lam ina ga yana da kyau irin kalmomin larabci baki wanda ba san mulka kana kumma qamis rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila rusli an karbo hadisi daga asma binti yazid tace hannun rigar manzon Allah ya kasance ila rusli zuwa ga wuyan hannu wannan hadisi ne hasan kamar da imam wato at-tirmidhi ya faɗa rawahu abu dawud at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun bi fathi sadi والرسم بالسين أكن الرسم دسين كود صاد هو المفصل بين الكف والسائل ما هذا لك تكان تافين هانو دا زرائي الساعد زرائي كده الكف تافين هانو فوانا ما هذا لك تسمي الرسم wato azma bin zai ce hannun rigar manzon Allah ya kasance zuwa ga wuyan hannu ne a nan baya wucewa domin wucewa sai shiga wani nau'i na almubazzaranci dan me amfani da ko me zai rike kaga masu ta zarfe bayan su yi ta zarfe ta kasa suka yi ta zarfe kuma ta hannu sai ga mutum da su ta hannun rigarsa haka wato hannun ya kawo har ya rufe ah, rabin tafin hannunsa duk yana cikin rigarsa wanda ya kamata ya tsaya inda maza Allah ya tsaye da hannun rigarsa yake bai ganta ba ko wallahi alam malan albani ne da ko. a yin albani ne ka an na to yi. ma'ana hadisin da'ifi ne wa an jabir radiyallahu anhu inna kunna yawmal khandaqi nahfiru fa'aradat kudiyatun shadida فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا هذه كدية عرضت بالخندق بل مكرم تشريعي وانا حديث جابر ليش يتي إنا كنا يوم الخندق من كسنتي a ɗaya daga cikin ranakun da aka yi ghazwatul khandaq ko ghazwatul ahzab wanda idan muka manta ba tafsirin mu na makonni biyu a gadan kaya do akan wannan muka yi to wannan shine ghazwatul khandaq yace mun kasance a ranar da aka yi ghazwatul khandaq nahdiru muna yin rami muna haka rami fa aradat kudayatun shadida kawai sai ga wata kamfar dutse mai tsananin karfi ta bayyana a kasa wato wajen rami sai muka iske take ka san aka yi ita wannan rami ko za a yi bohol ko za a yi rijiya ko ba haka ba fa da'u ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka zo da manzon Allah fa qalu hadhihi qudiya suka ce ya rasulullahi wannan fa kamfar dutse ce ga nan mun kisa mun tare ta mun tare da ita wanda dubogin mu da sauran ababen da muke amfani da su na haka ba za su iya fasara fa qala ana nazil sai manzon Allah ce ku bari ne zan shiga cikin ramin sun maqama sannan manzon Allah ya tashi wa batnuhu ma'subun bi hada. a lokacin saboda tsananin jin yunwa ya sanya dutse a cikinsa ya daure amma tare da haka sai ya tashi wa labisna salasata ayyamin la nazuqu zawaqan jabir yace kwana uku muka yi ba ma dandanar abinci fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-mi'wala sai manzo Allah ya dauki diga fa daraba sai ya doka ta akan wannan kamfar dutse fa'ada kasiban ahayala sai ga wannan kamfar dutse ta zama kamar yashi ahayala mai zaizayewa shine kasiban mahira an gane ko aw ahayama a wata riwayar a madadin ahayala ma'ana ahayama ma'anar su daya fa kuntu ya rasulullah izalli ila albayt jabir ce, sai ce da manzon Allah yayin izini in tafi gida fa kuntu limra'ati naje wajen matata nace رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر yace na ga wani abu tattare da manzon Allah irin abin da ba zai iya karɓar hakuri ba ma'ana ina yana nufin na ga annabi cikin matsalancin rima ba zai iya hakuri in kyale annabi cikin wannan halin fa inda ki shay'un akwai wani abu kuwa fa qala sai ta ce indi sha'irun wa anak eh akwai gari na sha'ir kamar ka ce yana da wata yar dawa ta kila kwano daya kila sa'i ɗaya kila mudu ɗaya ko ɗan taba ɗaya na dawa ga ai ba abu ne mai yawa ba wa anak anak wato shine dan akuya sabuwar haihuwa wanda bai dade ba irin dan tayi din nan ba ni babba da yawa Jabir ce fa zabahtu al-anaka sai na yanka wannan dan akuya wa tahanat shaira ita kuma mata ta sai ta je ta ta daka wannan sha'iyar din ta mayar da shi gari wato ka yadda ake raba aiki a gida idan aiki yayi yawa sai ka ɗauki rabi ita ma ta yi mai ɗauki rabi kada zan to kullum sai ka yi ka yi ka yi ka kai ma ta rana ka kana yin wani abu ba da bane ba na dai ba kullum kullum ba dan waɗansu mata in sun galasa kuma sai na ka kullum da sun tsaya kana share ban aiki kana share kici to sai na ka amma kawai wata rana za a yi nishadi kawai ba ta yi aune ba ta shiga wanka ko tana cikin wani aiki sai ta ga har ka gyara daki har ka gyara gado ka yi fes zai ga wannan ya faranta masa rai so ɗaya a wata so ɗaya a shekara sai ne yana da daɗi kuma idan kai za ka tasirin ka ɗan jarraba fa ko cikin wannan wata ko cikin wannan mako zai amfani mai yawan gaske wato idan ba kai kana so ka yawan gaske mutane da dama ba sa kai sauna idan kana so ka yawan gaske wato ka yi mata mu'amalar da in ta rabu da kai ko ka mutu ko ka wani abu za ta rika kuka cewa babu irin ka sai ta yi maka addu'a har iya kai ko da ba kuka za ta yi maka addu'a dan ta dan na wani sai ta ji ashe kai din daban ne daban ta kowane hali to wannan dabara ce ta zama iyali haka ma mutum ya zama daban ta kowane hali a kowane haka amma idan ka zure babu kuma sai ka ko tafiya sai ka dawo sai ka ta dan rame haka ba idan ba abinci ba saboda ba kai kawai ma'ana dai jabir sai suka raba aiki tsakanin shi da matarsa shi dai ya kama wancan na akwai yayanka zai ci gaba da bida ita kuma suka fita dai ta nika wancan garin hatta da anna lama fil burma har muka zo muka sanya wannan nama fil burmati wato a cikin akwashi ke ko cikin tukunya Tun maji an Nabiya sallallahu alaihi wa sallam dan nazo zo dan annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi wal adinu kadin kasara wal adinu kadin kasara wannan gari ko kulli da muka riga muka yi ya riga ya tsinke a gane ko ma'ana ya kai matsayin da za a yi da za a yi gurasa da shi wal burmatu bainal asabi tukunyar kuma tana tsakanin mulhu guda uku al usfiya shi da kowane dutse ɗaya daga cikin duwatsu na mulhu al asabi guda uku kenan laraba sukan ce wa hadhihi al asabi idan abu musiba sai musiba wata musiba ta faru ta san ta faruwa to wannan din tafawar sai a ce hazihi salisatul aqrabi don ka san mulhu bi baya a dutse bi baya mulhu sai an kawo ni ne. to idan na uku zo kan ayati kun yara ta tafaka to haka idan musiba yi musiba sai ce to wannan shine dutse na uku na mulhu ke kada magana suna nufin musiba ta yi musiba ke والبرمة بين الأسافي قد كادت تنضج tukunyar tana tsakanin duwatsu uku na murhu hatta kusa ta nuna fa qultu sai nace tu'aimul li wani dan abinci ne kaɗan a gidana ya rasulullah fa kum anta ya rasulullah wa rajulun aw rajulan manzo Allah ta so kai daya ko da mutum dai ko da mutum biyu aim kaga ya kankanta abin wato tasgiri ne na ta'am abin ba yawa ya rasulullah sai dai ka tawo ka dan sulalo jikinka kai ɗaya da mutum ɗaya ko kai da mutum biyu kala manzo Allah ce kam huwa da mai da mai aka yi abincin fa zakartu lahu nace wallahi wani ɗan karamin ɗan akuya ne bai wanta kaza ya karya ba da kuma dan ragowar gari aka yi kulli aka yi gurasa aka haɗa da nama fa kala sai manzo Allah ce kathirun tayyibun ite da yawa kuma gashi da daɗi ma abu kaga anan yana da kyau idan mutum ya karrama ka ka ba shi kalma da zai ji daɗi manzo Allah kafin isa abun abin wai ya ce da daɗi kaga wannan wato kyakkyawar mu'amala ke da kuma wasu. amma ka je gidan mutum a baka abinci ka raina an kawo ruwa ka ce Allah ruwan ba ba ba mai sanyi ne to ai ka riga ka gama da shi gaba ko ba sanyi haka zaka kar ka ce ba sanyi in gida ne na aboki wanda an saba akwai raha to wannan kila ka faɗa ne don so kana cikin wasa za ka faɗa ba da damuwa amma mutumin da ba wani aboki bane ya karrama ka ko ka je babanka ya kawo abinci wallahi ruwan ma ba wuce ka ji abinci kuma ka miyar ta yaji da yawa azima ka ce ba gishiri sosai haka ake lamarin manzo Allah baya aiwata abinci idan ya burge shi ya ci in bai burge shi ba sai ya shiru ya dan yi lauma kadan yadda ba zai wahalar da kansa ba amma kuma dai bai ce maka komai ba lantana ka kunyata haka manzo Allah ya kirki kawo mu'amala ba haka kuma idan ka ga ka baka abinci in ya burge ka ka ci in bai burge ka ba ka dan tuka kaɗan sannan sauran ka sai Allah sanya albarka ai na ci abinci eh da ka ce na ci abinci ai ba kana nufin yanzu ba shi zai zuba kila yanzu kafin ka zo kai kuma kana nufin jiya da shekaran jiya da shekaran jiya wacce ai na ci abinci ko ba haka ba sai ka danyi yi masa tauriya ka wuce to wannan dai daga cikin salo na daɗin rayuwa amma mutum idan ka je kana nauyi ka je ba kwanta ka yi nauyi ta yaji yayi yawa kishiri yayi yawa ba sanyi ba ba kaza ba a haka manzo Allah kafin yi za abincin yace a ah, dan akuya guda ai abin da yawa shi ne zaka ce wani tuhuni da ko mu biyu ko ma ai abin mai daɗi kai akuya abin da mai daɗi ke kasirun wa tayyib kasirun tayyib sallallahu alaihi wasallam sallam. la tanzi al-burma manzo Allah ce ka ce da ita kar ta sauke tukunyar daga kan mulhu wal khubza min at-tannuri kar ta cire gurasan daga cikin tanda hatta ati har sai na zo wajen faqala manzon Allah ce komo ya kalli gaba ɗaya ashab ashabul kanda yake ku taho kaji ana maganar mutum dubu ɗaya ko dubu ɗaya da wani abu manzon Allah ce ku taho shi jami'a ce manzon Allah da mutum ɗaya ko mutum فقام المهاجرون والأنصار sai almuhajirun da al'ansar gaba ɗaya suka alaiha jabir yace da naga abinda manzon Allah ya yi ya gaito duka sai neman zana wuce gaba tunda shi mai gidan ne na shiga wajen mata ta fa kuntu nace wai haki kai tanki yau kan kunya ta kama ku جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم من ذا Allah da al almuhajiru da al al'asar gaba ɗaya sun zo dunya ta kama wannan ita kunya ya za a yi da waɗannan adadin mutane qala sitti hal sa'alaka manzo Allah ya tambaye ka kuwa cewa mai kai tanadi a gida ya je kwaso wannan gayyar ko kuma tsammanin sa kai da yawa bai tambaye ka ba ko kai ka ki bada shin ya tambaye ka kuwa qultu na'am sai wallahi ya tambaye na faɗa kuma qala kafin su gama magana <laughs> manzo Allah ya karaso shi da mutane kaga dole su yi shiru sai yace udkhulu wala tadaghatu udkhulu ku shigo a hankali wala tadaghatu kar ku yi turayya kar ku yi turare da juna ba a rububi fa ja'ala yaksir al-khubza wa yaj'alu alayhi al-lahab sai jabir dan abdullah ya zo yana yayyanka gurasa din yayyanka gurasa sai dauki dan yankan nama ya dora kai dai ko biyu yayyanka gurasa ya nama ya dora kai dai ko biyu wa yukhammiru al-burmata wa tanur yana kokarin kace wutar da take a tukunyar na kanta ko eh, yana kokarin kai lullube ita kanta tukunyar da naman ke ciki da kuma attannuwar shi ne tanda din wadda gurasa take kai yana kokarin rufewa kar a gani idza akarra min duk lokacin da ya dauko wani abu wa yuqarribu ila ashabi yana gabatar da shi zuwa ga sahabbansa kuma yanzu sannan ya sake kuma ya dauko fa lam yanzal yaksiru wa yaghribu hatta shadiba bai gushe ba ya dauko gurasa yanko na wannan ba ya tora ya mika ya sake ɗaukowa ana ta ba mutane har sai da kowa ya kusa da dama tana da tana da shi haka sandar mata ah, abin da tukun yan nama mata da tana da wa baka ya min kuma aka yi ragowar abincin kala yi ce, kuli haza wa ahadi ke kuma sai ki ɗanci wannan da ya rage kuma ki bayar da kyauta ga makwabta fa inna nasa asabatkum mada sai domin shekarar da ake cikin shekarun yunwa dan mutum ya dafa abinci ya ɗan rika bi ga makwabta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nan mu'jizar annabi ta bayyana na ci abinci dan da amma Allah ya sanya albarka manzo Allah ya tambaya da meye da meye aka faɗa ya je sa aka lullube abincin aka rinka yan kowa na ba mutane ga tare ya saura mutum dubu ɗaya da wani wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi mahallu shahid a cikin hadisin da manzo Allah ce kuli hada wa ahdi Ke ciki yi kyauta fa inna a asabatuhum madaa domin shekarar da ake cikin mutane ba wahala ta yi musu yawa da haka bai kamata ba kowa ya ci abinci su shi kadai ya kamata yana dan san mutane wa fi riwayatin qala jabir lamma hufira al-khandaq ra'aytu bin nabiy sallallahu alaihi wa sallam khamatan jabir yace a wata riwayar yayin da aka haka ramin nan na kandaku sai naga akwai yunwa ta tare da manzon Allah shine khamas fankafatu ila imra'ati sai ne maza da gaggawa na tafi wajen matata fa qultu hal indaki shay'un nace kina da wani abu kuwa fa inni ra'aytu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khamsan shadida na ga yunwa mai tsanani tare da annabi fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'un min sha'ir sai ta fito min da wani taiki ba abin da ke cikin sa sai sa'i daya na sha'ir kaga ba abin da ke sa'i daya ne walana buhaimatun dajin muna da dabbar gida ita ce dajin duk abin da za a ce dajin to dabba irin da gida kenan buhaima muna da dabba dajin ta me ta gida dan haka kaji masu sun kiran su addajin ko addawajin irin wurin renon kajin nan ba su yi zaka larabci suna fasara da addawajin A wurin reno ko wurin kiwon dabbobin gida ba za ba su sai da yanka wannan dabba wa sahanat sha'ira ita mata ta ta nake wannan sai yarda fa faragtu ila faraghi wa qatta'tuha fi burmatiha na je zuwa ga wannan wannan sha'ir din na zuba a cikin tukunya ko a cikin abin nan kuma sannan na yi na yi yanka gurasa suna cikin tukunya sun ma wallahi ila rasulullah sannan na zo wajen manzon Allah fa qalat sai mata ta ce la tafdhani bi rasulillah wa mamma kar ka tona min asiri ka kawo manzon Allah da duk wanda yake tare da shi dan asira na zai tafi za a zo gidana ba kwaci ke. za a zo dan abinci kaɗan fa ji'tuhu basarantu jabir ce sun zo dan manzon Allah na faɗa masa magana a sarrance fa qultu ya rasulullah zabahna buhaymatan lana nace ya manzon Allah mun yanka wata karamar dabba a gidanmu wa qahanat sa'an min sha'ir matata kuma ta nika gari na sha'ir za a yi gurata fa ta'ala anta wa nafarun ma'aka ka zo kai da wadansu tsararrun mutane tare da kai nafar abinda ba kai goma ba kenan fa qaha sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya daga murya yana shela fa qala yace ya ahlal khandaq ya waɗanda suka fito yakin khandaq gaba ɗayan ku inna jaziran qad sana'a su'uran fa hayya hala ya riga ya yi kabaki ko taho mu tafi shine fa wato ismu sallallahu alaihi sai manzon Allah ya لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن أدينكم حتى أجيء إن دي تكنير da kuka sa naman tana kan mulhu kar ku sauke sai na zo yan kullan kun riga kun kwaba ba ku riga kun yayyanka gurasar ba kar ku yi gurasar sai na iso fa ji'tu jabir yace sai na zo gida wa ja'a annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yaqdumu an-nas Allah ya zo yana gaba mutane na bayan sa hatta ji kuma ra'ati har wajen matata fa sai ta ce bika wa bika kai dai kai dai ka bi a hankali don ka je ka ita mutane da yawa abin sai kaɗan ne fa qultu qad fa'altu alladhi qulti sai to dai ni dai na abin nan da kika faɗa fa na je na faɗa manzon Allah ma na abin nan da kike tsammani na faɗa manzon Allah na ce da shi na faɗa maka hakikanin me muka yanka fa akhrajat adinan fa basaqa fihi wa baraka sai aka fito da wannan kulli manzon Allah sai ya addu'a a cikin sa kaga amfanin wannan riwayar kenan a can ba ya magana yin addu'ar ba wa baraka ya roki albarka thumma wato basaka ya tofi wa baraka ya roki albarka akai thumma abada ila hurmatina fa basa kafiha wa baraka sannan kuma ya je inda wannan tukunyar take da dama ko nan ke ciki da aka yayyanka aka sa nan ma ya tofi ya roki albarka ثم ce udu'i khabizatan خابزة فلتقفز ma'aki annabi ce da gayyato wata matar ta zo ta ta yaki yin gurasa din waqdahi da himin wa la tunziluha kunna kunna murhun da tukunyar nan ke kai karki sauke tukunyar wa alfun mutanen da suka zo na mutum dubu ne jabir ce fa uqsimu billahi la na rantsa da Allah dukkanin sun ci hatta tarakuhu har suka bar ragowa wan harafu suka koma wa inna burmatana la taghittu kama hiya tukunyar mu nan a ciki kamar yadda suka zo suka same ta wa inna ajinana la yuqbadu kama huwa har yanzu sauran kullun za a iya mata gurasa kamar yadda yake kamar ba ba din komai a cikin qawluhu aradat kudiyatu da yace aradat kudiyatu me yake nufi da kudiya da zan milkatu iskan dal idan kai wa kawala tsatsan ruba dalun din kai masa dauri wa biliya igaya almusannatu mai tagobi ta hada a kudiya to yake ba tun galizatul kurba wato wani yake mai gwabi sannan mai tauri min al-ardi na ƙasa wato kamfar dutse la ya'malu fi al wanda masassabi ko diga ba za ta tasiri ba a kansa wal kasibu abinda ake nufi al kasibu asluhu tallu tamri asalin su dan tudu na yaki wal muradu huna abinda ake nufi shi anan sarat turaban na'iman dandanan da manzon Allah ya dauki diga ya fasa akan wannan kamfar dutse sai ta zama kasa wanda take mai laushi wa huwa ma'ana ahyala shine ma'anar ahaya da yazo cikin hadisi wal asafi lafazan al asafi ko a larabci al ahjarul lati yakunu alaiha al qidru duwatsun da yake dora tukunya akai wa tazagatu da yace la tazagatu la tazahamu ma'ana kar ku sun koto ku shiga daidai ko a hankali a hankali wal maja'atu da manzon Allah ce fa inna an-nasa qad asabahu maja'a me ake nufi da shi al-du'u shine yunwa wa huwa bi fatahil mim zaka wa mim tun nan fata wal khamasu al khamasu kuma bi fatil kha'il mu'jama wal mim kha'un din kai mata fata haka mimun ma ka ce al khamasu ma'anarsa al judu yunwa kenan wan kafa'atu da yace in kafa'atu sai na juya ai in qalabtu ma'ana sai na kwana na komo wa raja'tu na dawo gida wal buhaimatu bi dhammil ba'i al buhaimatu idan kaiwa ba'u din nan dhamma tasgiru bahma wato tasgiri ne kalmar bahmatu wa hiya akuya idan kenan domin idan ka ce al'inaku sai canza ma'ana al'inaku shi ne runguma kamar wani ya zo ya rugo ka rugo ka runguma juna shi ne da al'inak an gane ku kuma yadda wani ke cewa ya dara biljuwa ita kallami wa imi sabahan dara بالجواء تكلمي وإمي daru li'ani أبلة وسلمي دار لآنسة غريب طرفها طوع الإناث لذيذة المتبقين هذا الإناث wato runguma kenan amma al'anat wato dan tayi ko dan akuya wanda ba babba ba kan koya mutum ya canza wasu ne sai ma'ana su canza waddajiru lafazin addajiru kuwa iya lafi alifatul baita dukkan dabbar da ta saba da gida ita ce dajin wasuri lafazin as-su'ur kuma الطعام الذي يدعى الناس اليه ده ابن da aka gayyato mutane shine as-su'ur wa huwa bil farisiyya wannan lafazin as-su'ur dan asalinsa wato da harshen farisanci ne harshen mutanen bashar an gane ku wa hayya hala hayya hala mai nabi ku zo wa qawluha bika wa bika bika wa bika ai wa tabbat wato kamar tana masa fada ne sai da kaje ka su da yawa haka sai da kaje ka kira su da yawa haka la'annaha ita kadar annal ladhi indaha la dai ita abin da za ta ke faɗa jabir ya to mutane da yawa wato bai faɗa musu gaskiyar abin da ta dafa ba tana ganin abin da yake tare da ita din ba zai ishe su fastahayat da haka sai ta ji kunya wa kafiya alaiha ma akrama Allah subhanahu wa subhanahu wa ta'ala bihi nabiyahu ya koyi a gare ta irin abin da Allah ya gama annabi da shi min hadhihi al-mu'jizati adh-dhahira na wannan mu'jiza mai wanda take a fili wal ayatu al-bahira na wannan aya mai daure kai mai ban mamaki basaka lafazin basaka idan ka sa sinu, daidai da basaka ne bisa da to tobi wa yuqalu aidan basaka a wani lokaci akan ce basaka kaga salatu da basu, duba uku kenan ko basaka ko basaka ko basaka bisadi ko sin ko zai duk ma'anar su daya wa amada bi fathil mim ay qasada akan ce amada ana nufin ya nufa turi kaza wa qadahi da yake ki kunna ai idrisi ai kadahi kai kan fato shi ne ita da kan wurin na fafara su cewa kunna ana nufin kan fitowa daga alkadahu ne alkadahu a larabci katon kofi idan ce ikada ma'ana kan fato domin da mai ake kan fato abu da kofi kenan wato ba kamar yadda tsazin ce kunna kunna ba wato sun kuma harshe ai izrafi ke wal miqdahatu idan an ce al miqdaha a larabci al mizrafa abinda ake kan fito wani abu da shi wa taghithu abin da ake nufi da tajirtu tukunya tana tattike li ha sautun wato ai li ha sautun wato tafasa tukunyar ana jin ana jin sa shine tajirtu domin idan tukunyar ta fasa ai za ta tuko to tafasar shine jirtu kamar da mun ce kija ya jirtu غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بكتالي قال يا الله أعلم wallahu alam da ma gaskiya na gaji asu dai kokarin sa babu ba amma Allah na gaji sai dai ku mu hakuri abin da muka faɗa zama dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum sallar juma'a a masallaci yan qur'ani zalla a Kaduna sai ya ga limamin yayi karatu a boye mamu kuma suna nasu karatun duk ana ji sannan ruku'i kuma ana kama kori shin ya sallarsa take ai kana ganin kanka a cikin wannan rudanin dama ka san ba sallah yake ba sai ka fita ka tafi wani sun ka je kai juma'a ko ka je kai sallah inda kai masa biyu ne sallar juma'a ba wajibi ce ba amma da waɗannan mutanen ba abin su sallah saboda mutumin da bai da hadisi manzo Allah ko dai ba ai cikin musulunci akwai abin akwai akwai rudin gaske cewa ya halatta mutum ya haɗa sallah a zanen bil'asar nan zai shiga jarabawa bai halatta ba in dai dai shiga jarabawa ne kada wannan ai ba wani bane ba kai haka kenan ka bude kofar duk lokacin da mutum zai wani abu ya haɗa sallah guda amma shi asalin haɗa sallah a zanen bil'asar akan haɗa shi ne saboda dalilai da aka sani a shari'ancin ruwan sama halin tafiya da sauransu akwai kuma lokacin da ya halatta mutum ya hada ko da ba komai so daya a shekara dan yi bai mai da shi abu na yi kullum kullum ba amma jarabawa kamar yadda muka saba da ya kamata su ɗalibai musulmi da sun ga time table din jarabawa ya fito su garzaya su sami head of department ko dean na faculty din su nuna masa ta cewa wuri kaza jarabawa kaza an saka shi karo da lokacin sallah kaza wannan ya zama wajibi muna garin musulmi ne wannan kuma ya zama wajibi shugabannin su kuma su ansa wannan bukata ina ga dai ba abin da ya fi yin sadaci ba abin da yin sadaci dan mutane dama lokacin da suka yi karan sun ji a tsorace kaga ba za a ansa bukata kamar yadda wani mai hikima ne cewa dukan wanda ya faɗa ma bukatarsa yana mai fargaban za ka yi ko ba za ka yi ba to ya riga ya baka uzuri ne in ma ka ki din amma duk wanda ya fada bukata kawai yana son lalle kai za ka yi to ai ka ya riga ya dora maka nauyin da lalle kai din matan manzan Allah nawa wani wajen da manzan Allah dai ya rayu da su lokaci guda su tara ne idan an yi lissafi adadin da ya wuce haka to ana nufin har waɗanda har wanda ta mutu kamar na Khadija da kuma Ibn Zuljawn wanda manzo Allah ya aure ta amma kuma daga baya ya sake ta na'am ina jin eh shi wanda mai Qur'ani yau a tun da yanzu lokacin sallah ya riga wuce ba za ta yi sai ya sake ba ba nan gaba kada sake nan gaba idan ya je bisu su bai san yan Qur'ani ba ne sai yana cikin sallah ya gano sai ya fita daga sallah kai tsaye sai fita ita kuma sallacin sauran musulmi na gari ya je ya sallar sa eh, za ka fita za ka ce musu na fita ne ba ku da sallah ko zuwa lola ba ka tsarewa a ku. yanzu nan muka tare da sallah sai wani fita za mu gane cewa wani abu ne daban me za mu ɗauka shi sallah tana daga cikin abu mai tsadar da idan mutum zai yi ta ya kamata ya san wa zai bi musamman idan ana cikin rudu na addini kuma ka je garin da baka sani ba dan ka je ka na dai mafi shaharar masallacin sultan bello ba ka ka sun kai sallaka ba da ka je ka wani masallaci a wani lokaci sai ka mutane su ga ka gano ko yan ne ko yan qur'ani ka ga ai sallaka ta su da cikin wannan ce a hadisin baya an nuna abokar da umar tare da manzo Allah sun je gidan wani sahabi sun ci abinci don suna jin yunwa ya nuna da kana jin yunwa ka tafi gidan abokinka haƙƙin da manzo Allah ke da shi akan daidaikun al'ummarsa ba shi ne irin haƙƙin da kake da shi akan abokinka shi babu laifi idan kana jin yunwa baka samu abinci ba abokinka da kasancewa ba wani hijabi tsakaninka da shi zaka iya faɗa masa dan ka faɗa masa ba kai laifi ko kai masa tsinke daidai lokacin da zai ci abinci wannan ba kai laifi ba amma kamar da wannan shine sana'ar ka kullun kana bin abokanai yau ka bonce gobe ka bonce jibi ka bonce to wannan gawa. mutum ya zama kawai irin kaska da mai jini to wanda ko ba a san mutum ya zama haka don za Allah ta alayyadul ya khairun min alayyadul sufla Na. wannan so ɗaya ne ya faru da haka lokacin da manzo ke wancan maganar yana magana da dukkan mutane ne lokacin da ya wancan kuma yake bace Abu Hurairah shi ne kaga sun sha mafar da juna Abu Hurairah cika cikin sa har manzo Allah cewa kara kara kara har sai babu inda ya rage ai manzo Allah bai san cikin ya cika ba har sai da Abu Hurairah ya faɗa tunda bai san bai ba to amma ka'idar da ya bayar kan abinci da raba gida daya abinci daya numfashi daya kuma ruwa mutahabi ne ko wajibi inda manzo Allah sai sai in ka labuda wa kaza wa kaza wa kaza umarni da manzo Allah muka tafi da waje. wajibi ba wani tsari ko ka samu zai mai da shi mustahabi na'am wadai da suna yi eh surayya surayya suna ne mai kyau da an sa musu surayya ba yi laifi ba ba wani laifi ya ce shi suna abin da ba su da ɗauki ma'ana mummuna ko kuma ya zanto akwai tsarkake kai a cikinsa ya zanto akwai tsarkake kai a ciki to shine za a ce makaruhi bai kamata ba

wace musu da abubakar da da manzo Allah kadai suka tafi Madina ba gaskiya bane ga Abdullahi ibn Urayka shine bai nuna masa hanya duk wanda ce su biye tafi to ya jahilci tarihi sai ka ce masa kai jahili ne ka jahilci tarihi kar sai musu da ni ka abin da ba karanta manzo Allah ba su biye suka tafi ba sun tafi so uku ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Sayyidina Abubakar ga Abdullahi ibn Urayka amma zaman gogo su biye da cikin gogo to ai lokacin da su fara tafiyar ba shi sai ya fahimci tunda sun zauna kogo su biyu to haka su biyu suka kamo hanya har zuwa madina وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه